ka kwatanta da abubuwan da yake faruwa da a yanzu mun samu sauki gaskiya ne akwai matsala amma shakara biyu uku da ya wuce din muna samu karuwa a hanyar yin noma in ka kwakwanta shakara biyu uku da suka wuce akalla mun kara lan kasan da ana noma mun yi increase nashi at least by about 300 to ana maganan cewa kuma kamar irin tallafi irin na idps da ake ta kaiwa gurin 'yan gudun hijira kana ganin cewa za ku iya isa billahi ba za a iya ba kar kowa ya dori kanshi don shi ya sa kullum ina surutu sulhun da ya kamata abin da ya kamata mu samu shi ne a samu lafiya mutane su koma kayukansu su samu hanya su je su yi noma su rike kansu fi billahi miliyan shida mutum ka ce za ka ciyar da su akwai wahala kai ne shugaban tsaro na wannan jiha kai a naka in za a tambaye ka kamar ta yaya kake ganin ne za a iya kawo ƙarshen wannan rikici na boko haram ni abu ɗaya da nake fada kullum shine gwamnatin tarayya ta yi kokari fi sabilillahi yakin nan har yanzu bai kare ba to abubuwan da muke so din na ɗaya dole mu faɗi gaskiya me ya sa wannan yakin ba zai kare ba na biyu mu tabbatar cewa mutane da suke kasan borno suna da abin yi kadan rashin abin yi mutane da yawa suna shiga boko haram shine dole ne mutane su ce su yi noma na uku dole ne a samu hadin kai da mu chad mu hada kai sojojin chad da sojojin najeriya don saboda su yaki wannan 'yan ta'adda a wuraren chad tafkin chad da wayan abubuwan nan na karshe kuma dole maganan kayan aiki akwai a ciki muna jin labari federal government ya rilejin kudi kuma mun san cewa akwai matsalan samun kayan aiki amma a tashi a yi kokuri a kara kayan aiki kuma musamman a yi gaskiya cin abu idan ka yi maganin kamar a ce a sa gaskiya a ban fahimce ka ba ka za ka dan mun ƙara bayani president ya faɗa cewa duk abin ya lalace najeriya abu ɗaya akwai corruption wato dole a bincika a duba me yake cikin wannan abin yake tafiya kasan na yi magana kwanan nan ma na yi magana ban kama sunan wane ba amma dole akwai kurakure a cikin in ba zanna ba gyara ba ba zai yiwu ba to kaman a kwanaki a lokacin da kake tafiya zuwa baga an yi waɗansu 'yan harbe-harbe irin waɗannan gurare da kake shiga ba jin tsoro ne kake shiga irin waɗannan gurare an allah ya baka mulki sai ka roki allah allah ya baka hikima da basira da kuma jurewa da za ka kai ba da za ne ka zama gwamnan borno za ka ce ba za ka je baka ba na je kuma zan sake suwa ko sau gama zan je shi mutuwa sai lokacin da allah ya ce kun mutum zai mutu in ka duba dubban mutane wanda suna shan wahala dole ne mutum ya tashi ya gan yadda zai yi kasan Allah ne yake komi amma dan adam ya kamata ya tashi ya tsaya Allah zai taimake shi za mu yi kokori mu gani yadda mutane za su koma garuruwansu su yi nomansu su yi sana'ansu don saboda wannan fitina ya rage To a ƙarshe wasu suna ganin cewa farin jininka yana ta ƙara ƙaruwa a gurin mutane wasu sai suna ganin cewa kamar nan gaba ba wai siyasa jiha kake kallo ba kana kallon can siyasa ne a sama. Wannan rashin imani ne. Allah ya bani gabana ban yi tsammani ba ni mutumin kauye ne. Abinda yana gabana yanzu ba wani abu a cikin cana Mu gani shakaran da namun da kusa uku da ya rage nan ya zamu yi ne mu tallafa mutane a samu sauki.